strategize and win 2019. Shugaba Buhari ya daga hannun sakataren jam'iyyar APC mai malabu ni biyo bayan zaɓarsa da gwamna Ibrahim Gadon ya yi don takarar gwamnan Yobe a APC a 2019. 'Yan siyasar Yobe na sharhi kan wannan mataki da yadda ya shafi tunanin yiwuwar zartewar jam'iyyar wacce bata taɓa zama ƙarƙashin mulkin PDP ba. Sunana Alhaji Yakubu Mohammed Jacob. na ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar apc na jihar yobe saboda haka mu abin da muke yin addu'a allah ka kawo mana mutum nagari wanda zai ɗora daga inda ibrahim gaidan ya tsaya domin ibrahim gaidan ya tara al'umma ya ce su yi addu'a allah ya kawo wa yobe shugaba nagari duk wani mutum da kaji yana cewa ibrahim gaidan yana da ɗan takara karya yake yi yana magana ne saboda son zuciyarsa shi kowa ma nasa ne ado buniyadi na daga waɗanda suka so pdp ta mulki jihar yobe a 2015 amma yanzu yana mara baya ga apc da wanne za mu je a yobe rikicin boko haram ne ko tsadar rayuwa tangor mai hanyoyi burabura ya gyara su ai ya kamata in dai yobe muke so to tun da aka kira sunan mai mala da kowa sai has tunda akwai rigan da an ce ka dauka ba za ka dauka ba dukkan su sun san mai mala ya fi su son zaman lafiya tun kansu na san shi ban taba sanin abokin faɗan shi ba da a ce mai malaba mutumin kirki bane buhari ba zai ce dole ya dawo sakatare ba shi ma muhammad awwal lalla ya ba da shawari ga yan siyasar da basu gamsu da matakin ba ya ɗauko sakatare na kasa ma na mai mala bunu ya ce gashi nan shine ya yarda da shi shine ya abu nan to kuma ba shi kenan ba sai ku Allah ne ke ba da mulki saboda haka ba wani abin nan da za a tsaya ana ta surutu ana ta abin nan in baka yarda ba baka yarda zaɓin Allah ba shi shikenan sai ka je kai kai naka ga jam'iyyu nan da yawa waɗanda suka kwambiyo suna manna hotunan neman takarar gwamna a jihar sun haɗa da ɗan majalisar wakilai sai da karasuwa da tsohon majin babban birnin tarayya abuja ibrahim bomai gabanin cankar mai malabu ni da bai manna hoto ba wani matashi mai mara baya ga ɗaya daga 'yan takarar ya bayyana wannan ra'ayin sunana ibrahim tada muna neman alfarma da mai girma gwamna a matsayinsa na shugaban da yake son masu adalci masu son talakawa da ya zaɓa mana alhaji sidi yakubu karasuwa a matsayin gwamna shine za ka iya zuwa gidansa kai tsaye ka shiga kaman gidanku ka ci abinci irin kalar abincin da ya ci ka ci kana nufin akwai waɗanda ba a zuwa gidajensu ana samun abinci eh, akwai wanda ba a sa ma sauraron mutane wanda in ka je za su ce ma wa ka gayawa akan za ka zo waje na ko kuma ban san da zuwanka ba sai ka buga musu waya ko ka buga musu ma sai dai sama kallon banza ba su san ma darajar ka ba Yankin Arewa maso gabas mai jihohi shida shine mafi karfin jam'iyyar PDP don ita ke rike da jihohin Gombe da Taraba a zaben baya. Ba kamar yadda gwamna Oton na Benue da Abdul Fattah na Kwara Arewa ta tsakiya suka koma PDP ba. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.